Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙaddamar da wani shiri da zai faɗakar da 'yan Najeriya cewa kyauta ne ake ba da belin mutum daga ofishin 'yan sandan a lokacin da aka tsare shi. A lokacin da yake ƙaddamar da wannan shiri Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ce daga wannan rana za su karaɗa Najeriya kaf domin yin faɗakarwa a kan matsalar karɓar kuɗi kafin a ba da beli. Kakakin 'yan sandan Najeriya Mr. Jimo Mushid shi ne ya yi jawabi a madadin shugaban 'yan sandan Najeriya. Ya ce rundunar 'yan sandan ta ƙaddamar da wannan shiri ne domin yaƙar cin hanci da ake zargin ya yi katutu a tsakanin jami'an 'yan sandan Najeriya. Sannan ya ƙara da cewa. Investigative Police Officer or any other officer that asks for money or pecuniary benefit before, during, or after bail is granted. To the divisional police officers, to the area commanders, to the command public relations officer, and equally to the commissioner of police. or directly to the first public relations officer. Ya ce duk wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a bashi kuɗi a lokacin karɓar beli ko kafin a ba da belin ko ma an bayar da belin to ya hanzarta kai karar shi ga DPO ko Area Commander ko ofishin kwamishinan 'yan sanda na jiha ko kuma ofishin kakakin 'yan sanda na Najeriya. To koyaya al'umma suke ganin wannan mataki da farko ga babban daraktan ma'aikatar harkokin makiyaya a jihar Naija Hardo Adamu Babayo. Tun da shi shugaban 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya ya ce ba wanda zai sake beli daga yanzu mu ma za mu ɗauki mataki. duk wani wanda muka ji ya bada kuɗi a police station da shi za mu yi ma hukunci ma ba ɗan sanda ba sunana alhaji sani bole pro na pcrc na mina central zai yi in aka kyautata ma 'yan sanda in aka kyautata musu to lalle kuwa in allah ya yarda wannan cin hanci da rashawa in allah ya yarda za a kau da shi sunana abdulmumini aliyu kuma muna under uh, adc control that's anti-drug consumption and crime control so kaga yanzu an wayar da kan jama'a kuma an nuna za a yi trusting 'yan sanda saboda ko da wani lokaci aka samu wani matsala za a je wurin su kai tsaye ba tare da an bata lokaci ba daga bisani dai tawagar yan sandan ta zagaya manyan titunan birnin Mina tare da raba wasu takardu da ke ɗauke da bayanan cewa beli kyauta ne mustapha nasiru batsari muryar amurka daga Mina a Najeriya.